daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Baya ga haka kuma za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Juma'a takwas ga watan Maris ta shekarar da 2024. Rana ce ta mata ta duniya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a kowace shekara. Domin tunawa da kuma karrama mata bisa ci gaban da suka samu da kuma janyo hankali ga ƙalubalen da suke fuskanta, musamman ma a fannin daidaito na jinsi. A cikin shirin namu ne wakiliyarmu Binta Ibrahim ta tattauna da mata da suka taka muhimmiyar rawa a rayuwar al'ummarsu. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Ranar takwas ga watan Maris na kowane shekara Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mata a duk faɗin duniya. A nan gida Najeriya ma an gudanar da shagulgula da kasidu domin wannan rana. Taken ranar na bana shine ƙara shigar da mata a bangarorin cigaba wanda zai bada damar samun daidaito da bunƙasar rayuwar matan nan da shekara ta 2030. Wannan ya sa shirin yau da gobe ya tattauna da mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna wacce take ɗaya daga cikin madubi kuma jagororin matan Arewa wacce ke kan mukaminta na mataimakiyar gwamna a karo na biyu wato Dr. Hajiya Hadiza Sabuwar Balarabe. kuma ta mana bayani a bisa yadda ta ga tafiyar mata yake ta bangaren ilimi da ci gaba ga tattauna da muka yi da ita hajiya hadiza barka da wannan lokaci ah, barka mu duka ta ki na wacce ta kai wani ololuwar mataki na zababbiya a mace musamman arewacin najeriya kin zama jajirtacciya kuma abin koyi abin dubi ga matan arewa shin yaya nasarorin da mata suka samu a wurin ci gabansu da kuma samun daidaito musamman idan aka duba taken shi wannan kamfen na wannan shekara inda yake nuna da cewa ana son samun daidaito ne tsakanin maza da mata da kuma samun bunƙasar rayuwar mata din nan da shekara ta 2030 godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki da ya kawo wannan lokacin kuma ya bamu ikon yin wannan ɗan jawabi akan mata ko daga kano kike ko daga zamfara kike ko daga borno kike ko ina ne in dai kina nan arewacin najeriya dole ne sai mun yi tunani mun fito mun kirkiro da abubuwa iri-iri yadda za mu tabbatar cewa wayannan 'yan mata da mata ma mun same su sun koma makaranta sun je sun yi makaranta a wani wurare a wasu jihohin ana ba mata a ce su shiga makaranta daga primary har zuwa ss3 kyauta ba su mm. biyan komi to ya kamata iyaye su kalli wannan su ma ya ba su karfin gwiwa don su tura 'yan matansu suna zuwa a wannan makarantun um, akwai states da yawa da na sani a arewa da kuma cikin najeriya gaba daya wanda suna da scholarships board wannan scholarship din idan ma iyaye ba za su iya sa su ba biya kuɗin makaranta kamar a ci gaba da secondary ba wannan scholarship din yana taimakawa akwai tallafi da ake eh akwai tallafi da ake bayarwa ana taimaka ma yaya mata ko da maza abin da muke gani a nan arewa shine idan ya ta fara makaranta ta kai maybe ss1 ko S 3 sai a cire ta a ce ta je ta yi aure bayan ta je ta yi aure ta haifi ɗaya ta haifi biyu shi kuma lokacin ne zai juya baya sai ga kaman kai yanzu fa ina son wanda zan aure wanda take da ilimi ne sai kiga an yi kutubol da ita ta koma gida ta je ta zauna gata da ya ba aiki ba ilimi ba komi bikin ga irin wani abubuwan suna kara jawo da mu baya ya kamata mu kanmu 'ya'ya mata mu yi tunani mu ga abubuwan da suke faruwa yanzu a duniya da cewa ba za ka taɓa yin wani abu ba ka taɓu kama kanka wani abin kirki ba sai dole ne in kana da wannan ilimin akwai wasu wuraren da ba za ka iya shiga ba ma sai kana da wannan ilimin ina kira ga mata da 'yan mata don allah don annabi a mai da hankali a zauna a yi makarantar nan ko ina kike ko na jiha kike a arewacin najeriya ko najeriya gaba daya a zauna a yi wannan karatun a taimaka an ce idan ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da duka unguwan ne ko zan ce duka garin ne gaba ɗaya saboda mahimmancin yadda ilimi yake ga ya mace so kin ga ya kamata in dai har za mu kai a ce muna bunƙasa rayuwar mata nan sannan kuma muna taimaka musu ya kamata na farko abin da za mu yi kenan mu tabbatar cewa sun shiga makaranta kuma sun tsaya a wannan makaranta har su kare saboda in sun fita yadda za su samu aikin da za su yi su ma suna taimakawa a gida su taimaka ma kansu su taimaka ma 'ya'yansu har ma su taimaka ma iyayensu da wayansu da wasu abubuwa akwai wayansu sani kuma kinga kamar suna kasuwanci wasu da suka riga suka yi manyanta in yanzu nan kika musu magana makaranta su ce a su ba za su iya wani magana makaranta ba suna kasuwanci to na san kuma duk states gaba ɗaya jihohi na arewa gaba ɗaya suna da wannan program da suke tallafa ma mata saboda ya bunƙasa business inda suke lokacin da aka yi covid yamma kina da labari kin sani cewa businesses da yawa kasuwanci na mata da yawa tunda su ne dama suke da ƙananan ƙananan kasuwanci duk da yawansu kasuwancin ya mutu to yanzu haka ana nan akwai shirye-shirye na tallafi da ake da states gabaɗaya suka shirya saboda yanzu a arewa balle nunan northwest abinda muka sa gaba shine mu taru duka mu haɗa kai yanzu ba magana fati ba ne yanzu ba magana abu a'a mu tare ne mu haɗa kai saboda mu tallafa mu mutanenmu don mu ma mu shiga tsarin ya tsare tsarin da ake mun gaji da kowane lokacin ana magana sai a rika ce a'a north west suna baya north west suna baya muna son mu ma mu shiga gaba yanzu nan dukan mun haɗa kai duk wani program da zaki samu a nan Eh, ko a ce jihar kaduna za ki samu katsina suna yi za ki samu zamfara suna yi saboda me saboda duk mu taru an ce mu gudu tare mu tsira tare banda wannan yanzu nan kin da wayansu wurare da kyar ki shiga ki samu mace ko a ce kwamishana ko a'a tana rike da wani mukami a wani ma'aikata haka Eh, idan ya yi zafi sai a ce an ba da commissioner women affairs amma yanzu idan kika duba duka states din arewa duka jihohin arewa za ki samu akwai mata suna commissioners kuma suna rike wa'insu mukamai na wa'insu ma'aikatan daban an bincike ya nuna cewa duk inda aka sa na mace in ita ce shugaba a wuri wannan wurin bai taɓewa za ki ga ana samun ci gaba akwai lokacin covid haka aka yi duk kasashen da mace ne take president ko ko a mace ne take shugaba a wannan kasa yanda aka yi managing covid ya fi na duk sauran wurare shi yasa yanzu nan kowa ya riga ya gane idan ka ba mace aiki ita tana da wannan rike amana tana da wannan gaskiya kuma tana jajircewa ta yi wannan aikin saboda ta tabbatar cewa ta taimaka ma al'umma sannan abin da yake sa wani lokaci zaki ga mata sun tashi sosai suna aiki saboda akwai su mata kanana yara da suke tashi idan ke kika je wuri aka baki aiki baki je kin yi da kyau ba to gaskiya na bayan ki ma in suka duba su ce to ai me ne ma a ciki ita ma ai bata iya ba to zaki ga na mace ba ta son wannan mm. tana son na baya da suke kallanta su ma idan suka tashi su ce yanda wannan antin ta yi ko yanda wannan mama ta yi ni ma ina so in zama haka ko kuma in fita za ki ga mace ta jajirce sosai tana son ta yi abin ta taka rawan gani sannan duk in tabarorin a raka kuka a ce da lokacin da take nan ne da abu kaza da kaza da kaza haka yi. kaɗan kaɗan ne ba mu kai kashi 35 ba a cikin mm. ayyukan da aka ce ya kamata ba amma yanzu na an fara ana tashi kamar da shekaru hudu da suka wuce na wancan karan mataimakan gwamna wanda suke mata guda hudu ne kawai amma yanzu kin ga an samu bakwai to kin ga akwai dan ci gaba insha Allah an kai 2027 watakila mu kara mata su kara fin haka to kila samu gwamna insha Allah kuma kin ga ko a ma'aikatu ma za ki ga da mata ba su da yawa amma yanzu nan ana ganewa mata suna fitowa an ce ba za ka taba iya tafi da hannu ɗaya ba to mata da maza duka dole ya kamata mu haɗa kai an ce a haɗa ƙarfi da ƙarfi saboda mu ci mu saboda mu gina kasanmu mu mu gyara tattalin arzikin kasanmu. To Hajji a matsayinki na ɗaya daga cikin madubin matan Arewa kuma ki karan cewa an fara ba ku daman da ta yake daman bata isa kamar yadda kika ce cewa a taron da aka yi na Beijing an ittifaqin ya kamata a ba mata akalla kaso biyar ne wanda hakan bai kai ka samuwa ba. To ta yaya kike ganin za a bi kuma wani hanya za a bi wurin cimma shi wannan muradin musamman kuma duba da irin taken shi wato shirin na bana na cewa ya kamata a samu daidaito da kuma bunƙasa rayuwar matan ta kowane fanni. alhamdulillah um, daɗin abu a fara shi tunda yanzu na an riga an fara muna kyautata zaton da ikon allah za mu cimma wannan burin abu ne da ya ba a yi amma tun da yanzu nan an buɗe hanya kuma an kama hanya insha Allahu za mu samu wannan kashi 35 din kamar yadda tun lokacin Beijing ake magana an ce baka gina gida a kwana ɗaya to muna nan muna kai a hankali a hankali mata kuma yanzu nan kin ga idan kika duba wurare da yawa akwai mata wanda suke da ilimi sosai akwai muna da professors professors ma da yawa muna da manya-manya wanda suka yi ilimin sosai to da kaɗan-kaɗan yanzu na kinga ana zakulo su suna fitowa ana ganewa insha Allahu ba za mu daɗe ba za mu ci burin mu kan wani hanya mu kuma da suke zuwa har yanzu mu ma muna nan muna duba su muna tallafa musu saboda su shiga su samu su yi wannan ilimin so mu muna nan muna iyakacin kokarinmu muna roƙon Allah ubangiji kuma ya taimake mu da yaran da suke bayan mu su gane muhimmancin ilimi saboda su ma idan suka tashi wata ila lokacin su su fi mu yawa mu dama an ce kyan da ya fi uban shi ko to <laughs> ya gada har ma ya fi to mu ma haka ne muke so mu da suke zuwa daga baya especially 'yan mata Allah ubangiji ya sa su gaje mu kuma har ma su fi mu to da karshe hajiya ki ba matasa mata da kuma matan da suke cikin gida shawara a matsayinki na uwa akan yadda za su jajirce su kuma yi aiki tukuru wurin cimma muradinsu da kuma mafarke-mafarke harkokinsu na rayuwa ba tare suna tunanin kawai daga zaune ana iya zaune kawai akan waya kila a yi betin a ja a je a yi wani wannan an ga wani website ya ce kaza a yi na kyauta ba su ta yi wani sau suna ganin a rana ɗaya Allah kan yi baturi kamar yadda ake cewa. Hmm, to, um, san kowa da yadda halin shi yake. amma mu dai abin da muke cewa shi ne. duk abin da ka sa gaba duk abin da ka sa gaba koya ne abin nan yake in dai abin alheri ne dan Allah dan annaba kar a yi kasa a gwiwa mu jajirce mu tsaya mu ga cewa har mun kai karshen wannan wannan abin hanyar tafiyan zuwa inda zaka ba wai fa kaman an shafa siminti bane akwai kaya iri-iri ta kan hanya yanda zaka yi ka kai nan shine idan ka iya yanda zaka bibbi kana kauce ma wannan kayan da wannan duwatsun da dagewa da haƙuri ka ga insha Allah ka kai ya kamata na mace ta zama kamar ruwa kin san duk inda duk wani ko dutse ne ko mene sai ruwa ya wuce to haka muke ba abin da ke tare shi ba abin da ke tare shi to haka muke son mata su zama a nan najeriya balle ma arewacin najeriya duk wani abu in dai kin sa a gaba kuma na alheri ne kar ki bari wani ya zo ya baki wani labarin wani abin cewa ba za ki iya ba ka samu karayan ina ina za ka iya kowa dai ake cewa idan ka ga mutum bai abu ba to opportunity ne bai samu ba muna roƙon Allah ubangiji ya ba mu tsawon rai mai albarka ubangiji Allah kuma ya sa duk abin da muka sa a gaba especially in na halli alheri ne ya ba mu ikon kammalawa ya ba mu ikon ce mu burin mu to me zaki ce yau ranar mata ta duniya wani sabo ke shiga matan duniya gaba ki daya ba gudu ba ja da baya duk mata mu sa hankali akan abubuwan da muke in kasuwanci ne kake ka yi shi tsakaninka da Allah idan makaranta kake ka yi shi tsakaninka da Allah idan shugabanci Allah ubangiji idan shugabanci ne ka yi shi tsakaninka da Allah Allah ubangiji yana gani Allah ubangiji kuma shi yake sakayya kar mu tsaya muna wani duba wa'ansu abubuwa a nan mu ce a'a saboda ba mu samu wannan ba mu ba za mu yi abin da ya kamata ba dan Allah dan annaba mu rike wannan idan muka rike wannan zaki ga komi da kake so ma kana ma zaune baka sani ba zaki ga Allah ubangiji ma yayi maka to muna roƙon mata a jajirce hanyar kai wuya amma idan akwai dagewa mu zama kamar ruwa za mu ci burin mu. Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe a ɗan shakata da wannan. da yake ranar taku ce mata yau da gobe ya jiyo ra'ayoyin mata akan fatansu ga wannan rana ga muryoyin matan kamar haka. sunana aisha abdu muhammad ni ce shugaban kungiyar mata lauyoyi na jihar kaduna yau muna bikin mata ne na duniya ga baki daya da wanda suka yi aure da wanda ba su yi aure ba yau biki ne wanda ana yi ne ba a najeriya kaɗai ba a duniya ne ga baki daya ake yi muna duba harkokin sana'anmu da rayuwanmu ci gabanmu da duk wani al'amuranmu na rayuwa kuma rana ne na duba matsalolin da muke fuskanta da yadda za mu gyara zamanmu mata su kula da harkokinsu na rayuwa sannan su kula kuma na wasu matan da suke kusa da su idan mace ta ci gaba ba ita kaɗai ta yi wa ba ta yi wa gidanta ne baki ɗaya kuma tana taimaka ma mijinta ne tana kuma yi ma yaranta ne allah ya taimake mu baki ɗaya sunana Hauwa halilu ahmad ni malamin makaranta ce mai koyar da ilimi muna farin ciki da wannan rana da aka ware domin mu muna fatan za a ci gaba da bamu damammaki domin nuna baiwar da allah ya bamu Assalamu alaikum sunana injiniya Maryam Sadiq ina taya daukacin mata murnar zagayowar ranar mata ta duniya. Sannan zan so yin amfani da wannan dama in yi kira ga 'ya'yanmu mata da su dage su yi karatu domin babu wani kos ko fanni da zai gagari mace in dai ta sa himma ta kuma jajirce. A don haka ne ma nake alfahari da kasancewa ta mace kuma injiniya. Sunana Dr. Fatima Jafar ni likita ce kuma malama ina koyarwa eh, a fannin kimiyyar da ta shafi lafiyar kwakwalwa ina yi wa mata farin ciki da kuma murnan wannan rana da aka keɓe musamman domin su kuma ina jawo hankalinsu da cewa su nemi sanin yadda kwakwalwansu take zama lafiya da abubuwan da za su yi domin taimakawa su samu cikakken lafiyan tunani da lafiyan kwakwalwa domin in dai har wannan bangare na jikin mutum bai da lafiya to duka jikin shi ma zai iya samun rashin lafiya na musu fatan alheri Sunana Maryam Imrana Ibrahim, ɗaliba daga sashen koyon aikin jarida. Ina ce 'yan uwana mata murnar zagayowar ranar mu ta mata ta duniya. Da fatan za a ci gaba da ba mu damar nuna irin baiwar da Allah ya ba mu a duniya. Za mu tattara tabar shirin namu ne da wakar Hamisu Breka mai taken jarumar mata. rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zayar samin ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba kare na waiwaya ba inda ya kan ne za na jura wahalar zuwa garin nisa da an taba ki a jira na kila sai na zo na dau sa, ki barin jiran ki dai dan ki zo na kalle cikin biyar hausa siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa ita kin bani taki na lasa inda ya aka ne na yi nisa kiran da zan amsa kila su ganin mu kila su barin mu kauna rikicin da na yi nisa babatin na fasa ko za nan ba da raifansa tsarin zubin daidai ne ya kama zuciya ta ne cikin kamar mafariki ne kafin mu karkare shirin namu zamu leƙa filin kwalamar mu wayo Allah barkam da zuwa cikin zauren na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. Yau muna tare da hajiya Halima Muhammad Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka? Sauraro Assalamu alaikum barkanmu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Wannan miya ce ta ta ƙasa Najeriya amma ta gefen kudancin nigeria To ja mu je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi siya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji eh akwai mai banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi in ji yarba suke kiranta sai a nemi su yin kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta kuma idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken akwai mai haske eh akwai tumbi mai haske akwai kuma mai duhu to ka kaurace wa mai duhun nan ka ka dauki mai hasken shin a dama ta farko an ce miyan nan farace eh farace to mm. ana bukatan ko mai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ni eh. ka je in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata zaki ga duk ta haɗi eh ta yi mm. banda da kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish shan kifin na farin nan farin mm. uwar gida na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu duhu na mm. ta ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin a tarugu yalo mm. a tarugu mai ruwan dorawa wa gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin ɗanɗano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kaman biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya eh. yau ba to a farko wani za ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hautsina shi sai ta ɗebi sinadarin ɗanɗano sai ta barbaɗa wani gida idan ta tsana tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin nama wato ya salala naman ya ɗan fara ya kama yauwa duk wannan bukata ne da ake yi kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka an taya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana fefenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan borawa to uwar gida tana iya daukan bushashen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo mm. ta cire nama kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato dai dai yana da bawo kuma ana cin bawon amma a wannan mm. karan a cire har bawon eh, ya zama tsoka kawai take bukata eh. sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan bushe busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh, wato stockfish eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwargida gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake buɗe tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai buƙatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma buƙatan mai ba ma buƙata mm. mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin ya wadatar to sai uwar gida ta ɗauki doyanta to amma je ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an da an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to su ba sa buƙatan wa'annan ba sa buƙatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda an je jirkita ke ne dan samu wani kala to shi ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta dauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta dauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turmin ta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubas sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh ta tafi ta rika yin wuta. zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri oh. to kar ta damu in bai yi kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage jikinsa to haka shi yake to wannan shine white soup ne da faran miya ne faran miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa mai lawashi ta dan dan watsa ne a ce dai ba dai kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai eh, bai wani kin ga zai ga kaman fakau haka ka shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka na kanana kuma kullun ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici-bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne kaɗan ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya uwar za ta iya cin shi da tuwon samovita mm-hmm. ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma abu mm. dama kin ce <laughs> miyan na kudanci ne ko kuma na abu to amma tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi. Eh. Eh. A a sha tuwo. To masu sauraro da haka kuma muka ka karshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Yau da shirin su ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta